A shirinmu na nishadi a wannan mako mun sake samun bakoncin Mubarak Nuhu Alhassan wanda aka fi sani da MK. MK ya ce ya shiga harkar waka ne sanadiyar mawaka irin su Bilu O. muke tare? Um, sunana Mubarak Nuhu Alhassan wanda aka fi sani da MK. MK? To ya aka yi MK fara waka? Eh to gaskiya tun ina ɗan ƙanƙani na nake da sha'awar waƙoƙi haka na turanci da kuma na hausa mm, na nanaye kenan a'a na hausan dai eh to zan iya ce da na nanayen kuma hadda irin su hip hop lokacin da su billy o suke renin da mm. lokacin da suke tashe kenan mm. to tun lokacin gaskiya nake da ra'ayin um, waka eh, yanzu kana nufin shi ne ya ja hankalin karkafar waka waƙoƙinsa ne suka je gaskiya waƙoƙinsa ne suka sa har na zo na yi developing interest a waƙo. wanne daga cikin waƙoƙin nasa farko dai akwai rainy season mm. akwai ban kuɗin tibani a lokacin mm. duk ka rike waƙoƙi ah, kenan eh ba wai na rike su ba amma dai su ne dai suka sa har na zo na fara san dai ni ma an gana fara waƙoƙi nawa na kaina to muna zancen shekara nawa gaskiya za a kamar shekaru bakwai zuwa takwas haka yanzu ka fara waƙa. eh da na fara waka to kai da wace misali mai sauraro zai san da kai yake um, waƙoƙin da na yi mm. farko dai akwai waka da muka taɓa yi da ni da shi bili o din mm. um, wacce muka malakabi da sardauna bahago mm. sardona bahago ɗan hassan gulbi kakaci mai gardama na so we dey do am every day kin ji yadda waƙar take da mm. hausa da turanci muka mm. muka yi ta banda wannan fa sai kuma wakar da na yi wadda na yi wa lakabi da talatu da wannan sabo waka ce gaskiya mm. ita wannan da na yi eh, ta fita ana ma yayin ta yanzu kenan wayo waye talatu me sona ke ce wacce na san kina sona ma bebi ki so na soki mu so juna da jummai ta tafi ta bayani ni talatu ta ce sai amk da jummai ta tafi ta bayani ni wace ce talatin <laughs> kawai dai waka ce ta zo min na yi ta gaskiya ba ka bai sai ka ah, tabbata ah. <laughs> to baya ga sha'awa da kuma ire-iren su bilio da suka ja ka ga wannan harkashin wani irin saƙonni kake isarwa eh to gaskiya ina faɗakarwa kuma ina nishaɗantarwa su amma dai na fi gaskiya ƙarfi wajen Eh, nishadantarwa ta zuwa waƙoƙin soyayya ah, ta soyayya to wace ce bakan damiyarka gaskiya bakan damiya ta ni dai duka waƙoƙi na ina son su ban da bakan damiya wace ka fi so to duk ina son su kai da kai <laughs> eh ina son su duka anya zai yi mutum ya so abu kai da kai jiri eh to gaskiya yanzu tunda dai Talatu ita ce waka ta da ake yayi yanzu mm. na fi son ta dai to ina batun kalubale eh to kin dai san Uh, a harkar nan tamu ta hip hop um, ko ko in ce waka gaba daya hmm. wasu dai suka mana kallon ai duk wani mawaki dan iska ne ko ko in ce dai bai fito daga gidan tarbiyya ba da sauransu. Me yasa ake muku wannan kallon ta yi baka tunanin yadda wasu mawakan ke shiga ba wai daga yadda mawaka suke shiga ba ne yanzu a zamanance kin san a da can baya hmm. in dai har aka ce mutum mawaki ne gaskiya a lokacin da yake babu Uh, babu kamar misali in ce um, mutane ba su damu da addini sosai ba a lokacin za ga lokacin in mawaki ma zai yi waka za ga a irin gidajen banza ne haka da dai sauransa haka to amma yanzu za ga waƙoƙin ma in kika ga wuraren da ake waƙoƙi misali in za a yi ko irin award haka ko kuma gidan biki ko wani ke da kanki ma an je ka je wajen abin zai baki sha'awa saboda zaki ga wajen a nutse maza suna wajen bangaren su daban mata suna bangaren su daban so yanzu abin komai a cikin tsari ake yin sa eto buri na gaskiya duniya ta sanni to madalla mk da fatan Allah ya yi nufi baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria